muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau sha ɗaya ga watan satumba na shekarar dubu biyu da ashirin shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci ashirin da biyar talatin da ɗaya da kuma arba'in da ɗaya Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. da aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Filin namu na nishadi ne. Haka yake Madina, da wasa da wasa fa gashi nan har an kai wata shida muna aiki daga gida. gaskiya ga jihar california su ma suna ta fama da wutar daji bana dai sai addu'a allah ya kawo mana saukin al'amura to amin jama'a kamar dai yadda madina ta bayyana mana a farkon shirin yau filin namu na masana'antar nishaɗi ne kama daga masana'antar nishaɗin Kannywood har ma na nan Amurka. Ƙwarai kuwa, sannan za mu ziyarci filayenmu na kwalama da tatsuniya, kar ku bari a barku a baya ku ta zo mu ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. saurare ba tare da bata lokaci ba za mu je ga hirar da na da aminu sharif wato momo momo dai na masana'antar kannywood inda ya ɗanyi bayani akan irin rawar da masana'antar ta taka a siyasar bara da dai sauransu. na akwai alamura da dama a shekarar da ta gabata lokacin zaɓe da suka nuna rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan kaniwu to a yanzu ya al'amarin yake ne a yanzu akwai barbashin wannan abu da dai an ci kasuwa an watse waɗanda suka ci moriya akwai sun ci moriya waɗanda kuma aka yi musu kwakwa lolo suna nan suna takaici da cizon yatsa kuma suna dan bakara waɗanda suka zamanto ba sa ga mucije da juna kullum mu muna gaya musu kar su yadda su shigar da al'amura ko alaƙa ko abokantaka ko mu'amala su a siyasa ta hanyar goyon bayan wani ɗan takara ko ɗan takara wanda daga baya bayan ya mm. amfani da su zai iya bar su wasu an musu alƙawarurruka ba ma da niyyar sunan masana'antar ba a'a da niyyar su karan kansu inda muka gaya mu cewa kuskuren da suka yi mm. babba kenan in har za ka zama da kayi mm. wata tafiya ta siyasa ko za ka goyi bayan wani dan mm. siyasa to ka duba ka yarjejeniya da shi a rubuce me zai wa masana'antarka ta yaya wannan goyon bayan da kai zai bi shi in har da sunan kai dan fim ka tafi. ya ce wai a yayin gabatar da shirye-shiryenka a arewa 24 da ka me yasa kake yawan hawa da murya kafin su gama akwai yanayin tsari na shiri da kuma yanayin irin zube na tambayoyi wata tambayar idan har eh. ka samu abu da kake so to kana la'akari da eh. lokacinka za ka iya katse mutum idan har kuma kana da sauran tambayoyin da kake so ka yi kai kokari ka shiga eh. masa ko kuma kana ganin cewa zai iya sakin layi wannan wani siddabar ne ko dabaru na masu kaman mhm. tambayoyi a jaridu wanda ka yi <laughs> ba za ka bar shi ya saki layi ba je kai har ma ya faɗi abin da ba a bukata eh. wanda kuma zai zo ya ce ya bata hirar ta mm. daga baya ko kuma ya riga ya faɗi wani abu wanda ba da shi ake bukata ba ya danganta da irin fahimtar da yi shi ma a shafin twitter ya ce bai taba ganin duk a cikin fina-finanka bai taba ganin kayi rawa ba kamar sauran jarumai ko me yasa ko dai kana kunya ne ko kuma baka iya ba to gaskiya ni ban iya rawa ba kuma ni ba na bukatar ba na son ba ka son ka iya rawa ba na son na iya rawa ni in an gani ina rawa motsa jiki nake yi eh. saboda na dauke ta ne kamar wani yanayi na exercise da zaka iya yi ka motsa jikinka amma hmm. ah, ni wannan al'amarin da ake na raye-raye baya ina dai sauraron kiɗe-kiɗe amma gaskiya rawa ba ta cikin tsari na ba ta layi na kuma mm. duk sanda mai shirya fina-finai idage si ne masa don da yawa ma akwai lokutan da yawa a fina finai an ce da waka in ka kama zan ce ba zan waka ba a ba za ka bi don Allah da na ka zo dai ka tsaya ko yaya kai dai Allah ba na ba muran motsa ba zan dai dare hannuna so in ya lura zai iya ganin cewa lokacin Allah na ni na kada kamar dai na sallah a gaba na mm. suke amma ni ban yadda da raye-raye da wake-wake a cikin fina-finai. Wani mojam shi ma a shafin Twitter kuma bancin shi na samu wannan tambayar kusan sau shida. Mm. Um, ba shi kaɗai ya aiko da wannan tambayar ba ya ce wai a yayin gabatar da shirye-shiryenka a arewa 24 da bakinka me yasa kake yawan hawa da murya kafin su gama ban gane kamar hawa da murya ba kamar wai yadda kake yadda kake gabatar da shirinka da bakinka wai baya musu daɗi wai me yasa kake yin haka abinda suke son sani kenan da wasu daga cikin bakin naka abinda yake nufi kenan wai idan kana hira da mutane idan kana hira eh. da mutane wasu su kafin eh. su gama magana ka hau da murya na katse su eh, akwai yanayin tsari na shiri da kuma yanayin irin zube na tambayoyi wata tambayar idan har eh. ka samu abu da kake so to kana la'akari da eh. lokacinka za ka iya katse mutum idan har kuma kana da sauran tambayoyin da kake so ka yi kai kokari ka shiga masa ko kuma kana ganin cewa zai iya sakin layi wannan wani siddabar ne ko dabaru na masu kaman mhm. tambayoyi a jaridu wanda zaka yi ba za ka bar shi ya saki layi ba ya je kai har ma ya faɗi abin da ba a bukata eh. wanda kuma zai zo ya ce ya bata hira ta mm. daga baya ko kuma ya riga ya faɗi wani abu wanda ba da shi ake bukata ba ya danganta dai da irin fahimta da yi sannan na samu tattaunawa da mawaƙin nan soja boy wanda ya fito a shirin talabijin na amurka da ake kira 90 day fiance Package you energy from a mother wanda ya yi waƙan nan mai suna faya wannan hirar muna so mu baku shawarar cewa idan akwai yara a kusa da ku ku yi shirin yi musu bayanin wasu abubuwa ko kuma ku ce su dan baku wuri har zuwa ƙarshen wannan takaitaccen hirar. lokacin da za ta bar Najeriya na tuno lokacin a cikin videos ku an ga tana ta kuka saboda irin shaƙuwar da kuka yi da ta zo Najeriya. Kawai san sai kawai aka ga kun fara musayar kalaman batanci akan shafukan sada me haɗa ka da jisa ne um, abin da ke faruwa tun da daɗewa maganin gaskiya ni ba ina zama da jisa ba don soyayya ba ne ina zama da jisa saboda jihadi ne saboda sacrifice ban gane ba baka so lisa sacrifice sacrifice ko lokacin da muke tare da lisa duk wani zaman da muka yi da lisa ni ban nace ma lisa ina son aure ta ba ni ban nace ma lisa ina son mu yi soyayya ba mm. kin fil azal lisa ita ta fara cewa tana so na muka daɗe muka kai kusan wata uku muna drama akan cewa ba zai ba mu yi soyayya saboda ni tunda nake bai wani serious relationship ba ka taɓa abokina da ke nuna miki budurwata a Najeriya eh. ba kuma maza nake bi ba mata nake so amma saboda M din da nake da shi mm. ba na sai in sama kaina damuwar da zai zo ya distracting ina akan abin da nake yi Lisa ta riƙe wuta sai nace tunda tana America ina Najeriya mu tafi a haka tana kira na baby love ina kiranta baby girl Lisa ta ce mun za ta zo june 2017 na ce ban yarda ta zo ba saboda idan ta zo ina zan kai ta ta ce mun za ta zo november 2017 na ce ban yarda ta zo ba ta yi ta yi na ce mata zan ma yi tafiya a wannan wata din meanwhile ba inda zan je kawai ba na son ta zo ne ta ce mun za ta zo april 2018 na ce ban yarda ta zo ba ta ce mun za ta zo december 2018 na ce ban yarda ta zo ba saboda me idan na kawo ta na farko dai bai taba faruwa ba dan arewa ya auri baturiya bahaushe zunzurutun bahaushe dan sokoto baba na dan sokoto mama ta yar katsina kin gane in dauke ta in kawo musu ko da yarinya ce ta ina zan fara na farko ke <laughs> na biyu tsohuwa ce na uku ba za ta haihu ba na hudu ba ta da wani kuɗin da za ta iya supportin nawa da shi rada ni ina nan Najeriya na tura wa Lisa 2000 US dollars to ka taba aika mata daga nan Najeriya na tura wa Lisa 2000 US dollars oh. kin gane eh so wannan dalilin yasa na ce ban yarda ba to amma saboda wannan abun da na yi applying ya zo kuma ni na yi applying ni na san me nake da ma akan abun eh, kuma suka ce ba ni zan je America ba ita za ta zo daga America ta zo Najeriya ni ce to ban da option eh. akwai abun da zan faɗa nan wanda mutane ba sani ba hmm. idan kika kalla program din na daɗe ina zama ina wasu abubuwa saboda me in kasance nice a gurin lisa a matsayinta na mace akwai wanda nake faɗa inda ake tambaya na ake cewa mun yi sex ina cewa eh mun yi sex wai wai ban taba sex da disa ba wallahi kwana da ni ban taba sex da disa ba ko bayan aure na ban yi sex da disa ba hmm. ko bayan mun yi aure ba mu yi sex da disa ba in hmm. gane amma bana ma faɗa ko abokan na bana faɗi saboda me rayuwa na ne ba abin da ya dame ka kin gane so abin da nake so mutane su gane anan shine wani lokacin wasu abubuwan idan kana son ka zamo international hmm. sauran mutanen duniya ba hausawa ba ne adam kuma musu santa ba Mm. So idan kana son su kalle ka ba za ka yi abin da Hausawa kaɗai ke so ba. A cikin wayanda suka yi ta aiko min tambayoyin da suke so in maka mata da yawa suna ta tambaya don Allah in tambaye ka ko kana da budurwa. Ina ji dai suna son ku yi soyayya ne shi sa suke tambaya. Gaskiya ban da budurwa kuma ba na mm. nema amma ba wai ba wai ina son in zama rude bane a'a ina son focusing akan abin da nake yi ne mm. saboda ni haka yadda nake son in ta ba. Ni fa so nake duniya sai an fara cewa ga wani bayan yadda nake American star African base. Mm. Ina son duniya a fara comparing nawa da irin su Chris Brown. Mm. Irin su Jay-Z. Mm. Ok, bari in faɗa musu su ji. Ina magana da John Legend kusan kullun. Abin da John Legend ya gaya mun cewa ya shi a Afirka. Abin da ya gaya mun cewa ya shi a Afirka. Mutum biyu ya sani. Daga Bona Boy sai Soja Boy. Daga Bona Boy sai kai kenan. Sai Soja Boy. Mali Cyrus hmm. ta ce mu mutane da ta sani Bona Boy, Davido, Whiskey, Soja Boy. Gaskiya ne. Idan ina tunanin cewa kamar ina abu ne kamar na madness. Hmm. Idan aka buɗe boda. Hmm. Za ku fahimci me ke faruwa, za ku fahimci waye. Allah ya kai mu lokacin buɗe bodan nan dai, kowa ya ɗagu a buɗe boda. Amin da ke annabi Muhammadu. Faya faya, <laughs> Me, I not go mind to ask you to be my lover, lover. Money not the problem. Send the other make a wire, wire. You be my woman, woman. My lover, lover. If loving is a crime, then jail me for life. Oh, want you in my life. Girl, I want you by my side. I don't know, I jama'a cikin hirarrakin da nake yi kai tsaye a kafar Instagram kenan. Kuna iya kasancewa da mu a shafinmu na Instagram inda za a rinka yada sanarwar irin waɗannan hirarrakin da za ku iya saurara kai tsaye. Yanzu kuma za mu dawo masana'antar nishaɗin nan Amurka inda fitacciyar mawaƙiya Beyonce ta fito da sabon kundin jerin waƙoƙi mai suna Baƙi Sarki ne. mun tsakuro muku gutsire daga shirinmu na taskar VOA ga gutsirin da Amina ta fassara. Black is King wato baki sarki ne wani sabon kundin kallo ne da fim ɗin wake-wake da aka shirya wanda ba amurkiyar nan mawaƙiya kuma mai rubuta waƙoƙi Beyonce ta rubuta ta kuma ta shirya ta. Fim ɗin na tsawon jerin waƙoƙin The Lion King The Gift an ɗauki hoton bidiyon sa ne a amurka da kudanci da yammacin afirka da kuma nahiyar turai ya kuma kunshi mawakan afirka da dama an fitar da fim ɗin kasuwa a watan yuli ya samu karbuwa wajen masu kallo amma ya samu masu suka ma wasu na cewa ita beyonce wadda aka haifa a birnin Houston na Amurka da ke Texas, ta yi laifi wajen amfani da zane-zanen Afirka a baki ɗayan aikin da ta yi ba tare da tana da wani tushen al'adun nahiyar ba. Amma a Afirka ta kudu, waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen shiryawa sun yi murna matuƙa. I'm really, really honored to have become part of the, the crew that put together this film. Um, ya ce ina cikin murna matuka ga kasancewa ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan fim ɗin ina ƙaunar fim ɗin ya taɓo abubuwa masu yawa da ba a faɗa mana a makaranta kan tarihin baƙaƙen fata Lokacin da na fara kallon fim ɗin shine lokacin da na fara ganin labarin da kayayyakin da take sakawa da wurin da aka yi baki ɗaya. Tabbas ya nuna wani abu da ya wuce abin da mutane ke tsammani. the um, Yayin da fim ɗin ba kowa ne ke da hanyar ganinsa ba a nahiyar. babban kamfanin yada shirye-shiryen talabijin na afirka ta kudu yana baiwa manyan kwastamominsa damar gani kadai masoyin beyonce coxie mutuani ya ce 'yan afirka mazauna kasashen ƙetare da bakar fatar amurka na da 'yancin nuna abin da wasu ke kallo a matsayin al'adun afirka wanda ya kirkiro shirin labarai masu jan hankali mutuani ya ce yana son fim ɗin. Ya ce akwai wurare da na ga kamar za a iya inganta Black is King. Misali a matsayina na ɗan daudu, zan so na ga labarin 'yan daudu sosai. Na san cewa tana aiki da 'yan daudu da dama, amma zan so na ga labarinsu sosai a fim ɗin. Yadda Beyonce ta bayyana al'ada da ƙarfin baƙar fata. na zuwa ne a daidai lokacin da Kamala Harris ta zamanto mace bakar fata ta farko 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa. Ya ce, mata bakar fata sun daɗe suna daga ƙasa-ƙasa a jerin al'umma, kuma a same su sun mamaye tare da taka rawa irin wannan. Abu ne mai ban sha'awa da ƙarin gwiwa. ɗalibin koyon haɗa fina-finai Masebula ya ce fim ɗin Beyonce ya ba shi ƙarfin gwiwar yin aiki na gashin kansa domin faɗin ƙarin labarin Afirka. a kan abu guda, masoyinta a Afirka sun amince idan baki sarki ne to Beyonce sarauniya ce. yanzu dai masu saurare kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kamar dai yadda muka bayyana a farkon shirin yau filin na nishadi ne. Za ku iya kallon bidiyon wannan gutsarin a taskar VOA. Lallai kamar mawakan Afirka da dama sun yi aikin haɗin gwiwa da Beyonce. Yeah. yeah, yeah. Went to buy mine and I grind. Yeah, yeah. Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls you back against the world. I never tried you for anybody else around. Kamar wakan nan da ke karrama mata bakar fata wanda ake kira Brown Skin Girl da Beyonce ta yi da Wizkid. I never you for anybody else. like a trophy when Naomi's walking. She need an for pretty dark skin. Pretty like when the camera's closing. broke the when my rolling. I think tonight she might pray her brave. okay. Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and calling love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're black against the world. searching for anybody else a brown Skin girl, got skin just like pearls. The best thing about the world. I never searching for anybody else. Around. Yanzu kuma za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana Nana Firdausu Rufa'i da za ta yi mana bayani akan kayan kwalama na riɗi. Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashenmu na mata. To yanzu dai za mu fara a kan riɗi kantu da ake cewa. Shi riɗi an aka siyo shi ne za a zauna a ɗan gyaggyara shi haka kamar yadda ake gyara shinkafa haka 'yar Hausa. yar hausan dai ba kowa yake ya santa ba amma dai an san dai ta a yanzu kan kowa ya san yar hausa <laughs> wato za a tsince duk wani eh sai a dan tsince duk wani datti eh da manyan duwatsu yawa in aka tsince sai a zo a kuma rege a riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko mm. su rage sosai a rage shi sosai ya fita tsakuwa diya abin a raba shi da kananan tsakuwa duk da tun yayo sama tsakuwan ta yi kasa da a zubar sai a zo a samu daji wannan muciya mm, rariya kai ko kwando haka a tashi ya tsane in ya tsane nan kuma an dora tukunya a kan wuta in ya riga ya tsane ruwa bai daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi ka tsane naman ka za a yi ka san kana juye shi ne a kan wuta ba sai ka sa ruwa ba to haka za ka yi sai a zuba riɗin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskas kas din nan kana ci kaɗan ji yana kaskas eh, to eh kamshin shi eh, zaka ji yana fitowa mm. to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka ɗauraye kana ɗaurayewa kawai sai ka zuba shuga dinka sannan kuma shuga din yadda za ka yi amfani da shi in za ka yi amfani da wannan loka daya to shi ma shuga din eh na kantu mm. to shi ma shi ma za ka yi amfani da loka daya na shuga din. Eh, bai yawa ba yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son dan daidai to in dan daidai ne a yi da rabi in dan daidai ne zaka iya da rabi da gwangwani ɗaya. in dan daidai ne hmm. wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa shuga din a in shuga din ya fara ya dawu ya dawu ya fai yayi brown kamar zai fara ƙonewa hmm. to da kin ɗauko kantin ki don yana da fa wahala sosai yana da wahala kin ɗauko kantin ki daman kina juya shuga din da muciya da muciya kina ɗauko kantin ki wanda ya zama na kin daman kin soya shi kin aje kin ba an bashi tsoro to sai a ɗauko shi ana zuba da hannu a ɗaya da zaka ringa juya shi kakka karkata shi zaka yi ta sa kana eh in ka fara juyin hannun eh haka eh haka zaka yi ta eh sai ka samu wani yana zuba ma shi sai ka samu eh, ko kuma ka dage in zaka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar shuga din da riɗin ya kama jikin shi mm. ya yi danko sosai kana ɗauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka eh. sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi mm. shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai saboda ai abin da yasa ake sa mai saboda kai ya kama e kai ya eh, fita eh ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da mm-hmm. muciya ka babbaje shi ko ina yadda zaka iya eh, yayyankawa to shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kaɗan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri in yi tauri ba za a iya yanka shi ba mm-hmm. to shi ne yanzu na riɗe. Shi ma na ji kamar zan iya yi a cikin minti goma sha biyar zuwa talatin ko? To ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma an husband din shi na nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in yi shi kadai ne tunda tara ake yin kwalama tunda in suka zo duk za su ci da kai da 'ya'ya ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani park ka je baka eh ai kuwa mm. to ne wani. Jama'a ba mu manta da filin tatsuniyar mu ba, bari mu karkar shirin da tatsuniyar da malama Hawwa'u ta ba wa binta. Gatanan gatanan ku labari akan wata yarinya eh, wani attajiri wanda lokacin aurenta ya yi sai babanta ya ce ta fito da mijin aure. Sai ta ce to a tara mata mutanen garin mazajen za ta zaɓa amma ita da sharaɗi ɗaya ba ta son fita ko ɗaya a jiki. aka samu su mutane kamar guda biyar suna ta duddubawa ko ta buɗe ƙarami ne a jikin mutum sai a ce ya kauce ba da shi za a yi har wani ma yaron babanta damshiri ta buɗe ne kwal a jikin shi aka ce a'a ba da shi za a yi ba sai can wani aljani ya ji labarin haka sai shiga ta irin ta mutane ya zo aka gwada aka gwada aka ga bayi da tabo ko ɗaya aka zo aka kawo mata labari sai cewa ta yi ai wani na samu mijin aure kyakkyawa aka ɗaura aure aka yi shagali iri-iri aka zo kai amarya an goye ce shi baya son mutane su aka ta tafiya ita tana cikin mayafi ta zo ta buɗe mayafin nan ta ga ana ta wuce gonaki daji aka je tsaya can wurin wani kogo ɗan kusa da rafi aka ajiye ta ya ce ba ke ruwan ido ba to ni ba mutum ba ne ai kuwa ya saka ta cikin ruwan na wani dan keji ya rufe sai ya tafi sai can damshiri aka aiko shi babanta ya aiko shi ya ibo musu ruwa ya zo wurin nan yana ta ibo ruwa sai ta hango shi ta fara kuka ta tana waka tana damshiri ne damshiri damshiri yaron babana damshiri yaron inata. ka je gida da shi ka gaya wa inna da babana ina cikin kogon nan maciji sun sassare ni kunama ta harbe ni ka sun cicije ni sai ce kan tabo ɗaya kika ni sai tsaki sai wuce kullum in ya zo haka suke yi sai wuce wata rana sai kawai yana zaune ya zauna kusa da ɗakin babanta shi ne sai ya zauna ya kishin gida sai ya fara waƙa damshiri ne damshiri damshiri yaron babana damshiri yaron innata ka je gida damshiri ka faɗa wa inna da babana ina cikin kogon nan mati kuna wasa ha harbe ni maciji sun sassare ni cinnaku sun ciccije suke ne sai baban daga daki ya fito zai ji shi ce yan Allah da bi ka faɗa mu karka da Allah duk inda ta take ka nuna min ita aiko aka yi da shiri da ya fara nunnukewa aka yi aka yi da ƙyar ya ce to su su bi aka je sai aka kwanto ta aka kusa da ita daga kejin sai suka koma gida tana kuka ta ce ita ta tuba ba za ta ƙara ruwan ido ba yanzu ma duk wanda suka ba ta za ta yarda da shi sai babanta ya ce ba laifi ma idan tana son a aura masa bishiri sai ta ce eh wallahi ta yarda a ɗaura masa aure da shi aka ɗaura aure aka yi shagali gurgus kan bera ga bera na ga bera ne wanda ya tsoro da alhaki na kai shi To masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Madina Ɗahiru mai shanu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake son ma da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.